Umar zalimi ko ya gari. Ba gajiya. Duk da ka ce ba duba hanyar zo mu zuba. Iya, masuliya na kama san kike makiyar da kika mai ne. In kika yi mini alkawari wallahi zan miki albishiri. sai ki da ni in ki kai mai na alkawari wallahi zan mishi albishiri a In ki kai mana alkawari wallahi lallai kin ci gari wurina ga albishiriya ke za zama ke ki lura dan na samu farin ciki a raina zuciya babu kura dan ga farin cikin ki yana sa har manta kaina ki izini ya zama na sha bamban da kwari ah. haka za mu dora ba rabuwa ni da ke komai min yau a komai min ai kowa ya sani a ƙasan nan ni gari zali sake ka taimaki zuciyata ana rana inuwar ganin zan fake ita hozo ga masauki kin ga ruwan sama ya zubo na jike Allah da